أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقولون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود قديا da ɗaukaka sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta yau ta alhamis dare da muka shiga na juma'a wanda ya yi daidai da goma sha takwas ko? sha takwas ko? na'am ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in, wanda ya yi daidai da 23 ga watan biyar kalanda Grigori tara. Allah ta'ala cikin ikonta ya hada fusakunmu a wannan masallaci mai albarka na jama'atu izalatil bid'ati wa iqamati sunnati da ke cikin garin duku kwatar kalamar hukumar duku don ci gaba da tafsirin alkur'ani wadda yau muna ƙarshen wannan sura suratul hadi gobe insha Allah za mu shiga suratul mujadala mu ji ita kuma abin da take magana a kayi da ikon Allah to wannan sura suratul hadid mun ji dai irin abubuwan da suke karantar da mu muna addu'an ya Allah abinda muka ji a ciki na alkhairi na falala Allah ta'ala ya ba mu wannan falalar abinda muka ji na tsoratarwa Allah ta'ala ya sa mu faɗaka akan wannan abin ayoyin da muka fassara jiya ko ayar da muka fassara tana magana akan zuwan annabi isa da yadda annabi isa ya yi da'awa wanda a cikinsa aka samu wasu mutanen da suka kauce suka tsayu akan abin da ra'ayinsu yake so suka daina bauta wa Allah kuma suka ɗauka cewa hakan a gurinsu su bautar Allah ne amma Allah ya ce mafiya yawa daga cikinsu fasikai ne ba to yau magana ta koma kan abin da ya shafi waɗanda suka yi imani tun lokacin annabi isan da waɗanda suka yadda da annabi musa da attaura yahudawa kenan ko da nasara da suka yadda da injila ba nasara ba kenan suka zo har rayuwarsu ta kawo lokacin manzan Allah suka yi imani da manzan Allah a kansu Allah zai mana magana sai Allah ya ce me أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله نعم وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم Ubangiji madaukakin sarki ya ce, “Ya آمنوا amanu” ya ku waɗannan da kuka ba da gaskiya da Allah a zuci da baki a shi ne imani wannan kiran da Allah ta'ala ya wa masu imani guda tamanin da takwas a cikin alkur'ani wannan shi ne na saba'in da uku shi ne iya kira na yabo da za a kira mutum kiran da ya fi kowanne daraja da kima nida'ul madah Allah ya ce ya ku masu imani ai dai babu kiran da ya wuce a ce maka mai imani ko akwai Abdullahi dan Mas'ud ya ce idan ka ji a cikin alkur'ani Allah ya kira ka a matsayinka na musulmi ya ce ya na amanu ya ce to dole ne kowane musulmi ya tsayu da kyau ya kula ya gane cewa wannan kiran fa ya shafe shi ya waiwayo da zuciya ya waiwayo da kuma abin da ya shafi gangan jikinsa gaba ɗaya ya ce domin in ka ji Allah ya kira masu imani ɗayan biyu ne ko Allah ya yi umarni ko ko ya hani ina ce haka ne duk a ƙura'ani na farko da hani ya fara na ƙarshe kuma da umarni ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina ina da hani ya fara sai na ƙarshe ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha shi ko da umarni ya kare to wannan kiran da Allah yake ma yace ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzan Allah yu'tikum kiflaini min rahmatihi za a ba ku rubi biyu na rahaman Allah wa ya ji lakum nuran kuma ya sanya muku haske wani haske tamshuna bihi da za ku yi tafiya da shi wa yaghfir lakum zunubakun kuma ubangiji ta'ala ya gafarta muku zunubanku wallahu gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne mun ji tarjaman ayan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Imamul al a cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an yace ya ayyuhal ladzina amanu da Allah ya faɗa nan. ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu bi Musa ya ku waɗanda muka yi imani da annabi Musa wanda sun yadda annabi Musa gaskiya ne yahudawa kenan ko sannan wa Isa da wanda suka yi imani da annabi Isa ba nasara ba kenan ittaqullaha ku ji tsoron Allah to wa aminu bi rasulihi ku yi imani da wannan manzon nasa ma annabi Muhammad yanzu mun gane kiran yanzu waɗanda suka yi imani suka ce sun yadda annabi Isa sun yi imani da manzancin annabi Isa to su yi imani ma su hada ha da annabi Muhammad sannan kuma wanda suka ce sun yadda da annabi Musa to su hada ha da annabi Muhammadu Allah ce ku ji tsoron Allah ku haɗa ga baki ɗaya sannan ku yadda wa aminu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da annabi muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai wata aya a cikin suratul qasas da ubangiji ta'ala ya ce allazina atainahumul kita atainahum min qablihi atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun waɗannan da aka bai wa littafi tun kafin alkur'ani suka yi imani da alkur'ani da littafin wai za yutila alaihim idan ana karanta musu littafin a gare su qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle wannan gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina idan ana karanta musu alkur'ani sai su ce lalle mun yarda da shi mun yi imani tun kafin shi ma ƙur'anin mun yadda da littafin da ya zo a bayansa musulmi na Allah ce ula'ika yi utauna ujurahum marratai ajarahum marratai ne waɗannan Allah zai ba su sakamakon su guda biyu da imanin da suka yi da annabi Musa da imanin da suka yi da annabi Isa da imanin da suka yi da annabi Muhammadu ina sun samu sakamako biyu bima sabaru saboda haƙuri da suka yi wa yadra'una bil hasanati sayya'a. suka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa wa mara mimma fiƙon, abin abinda muka azubta su kuma da shi suna ciyarwa in ji Allah wannan ayan tana suratul ƙasar. to nan kuma sai Allah ya ce to ku yi imani da manzan Allah ma tun da kun yadda da waɗancan manzanni ne to ku yadda da manzan Allah ma Allah zai ba ku alkifilai Abu Hayyan daga Ibn Abi Hatim daga Muqatil ibn Hayyan yace lamma nazalat ulaika yu'tauna ajrahum marra ajrahum ne da Allah ya ce za a ba su sakamakon su guda biyu saboda hakuri da suka yi sai ba a daidan wannan lokacin mumunan alil kitabi waɗanda suka yi imani sai wani abu ya shiga zuciyarsu sun ji an ce ai wanda suka yi da manzon Allah amma yahudawa ne akwai waɗanda sun yadda da annabi Musa amma burbudin Yahudawa ne a lokacin manzon Allah kuma sun yadda da manzon Allah mun gane ko sai suka ce to ai su yanzu sun fi ma waɗanda suka yi imani da annabi tare da shi ɗin saboda sun sakamako biyu za a ba su sai suna wani kafafa a kayin haka a daidai wannan lokacin sai Allah ta'ala saboda an ce za a ba su ladan su guda biyu a daidai wannan lokacin mala abdullahi dan abbas sai Allah ta'ala ya ce to mu ma musulmai ai babu wani abin da za a rage mana cikakken lada za a bamu za mu ji hadisai yau tikun kifilain malam ibn abbas ya ce kifilain bi ma'ana ne sakamako guda biyu sannan malam mujahid ya ce kifilaini ai du'ifai za a ba su rubin lada guda biyu sa'id bin jibair ya ce yi utukum kifilaini ana nufin yi a ne za a ba ku sakamako da malam dhahab guda biyu ga na imani na da da annabi da manzannin da suka gabata ga kuma imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sabihi wa sallam yanzu wannan abin da yake nuna mana al'islamu ya jubbu ma kabalahu musulunci duk abin da aka yi bayansa yana sabanta shi shi yasa ko aure aka yi kafin zuwan musulunci to idan mutum ya musulunta ba za a ce sai an sake ɗaura auren ba wannan auren duk irin kalambataran da aka yi a ciki da kwama cala da gwajin gwalar da aka yi yanzu musulunci ya sabanta shi yana nan daram ba za a ce tunda sun musulunta mata da miji to a sake sabon ɗaura musu aure ba babu wani sake sabon ɗaura musu aure da za a yi wannan auren da aka yi da musulunci ya sabanta shi yana nan daram babu abin da ya same shi sannan Allah ta'ala da ya ce wai ja'allakum nuran wasu daga cikin malamai suka ce nuran din nan musamman Sa'id bin Jubair da Abdullahi dan Abbas suka ce ai nurul Qur'an saboda alqur'ani haske ne Allah zai sanya muku sanin hasken alqur'ani da shiriya wasu suka ce ai nuran ai ziyaun haske ne tamshuna bihi fil akhirati ala sirati wa fil qiyamati ila al jannati Allah ta'ala zai ba su haske a kan siraɗi wanda za su riƙa haskawa kun san kamar yadda muke bayani a baya siraɗi manzon Allah ya ce wani abu ne mai duhu wanda kowa zai ƙetare ne gwargwadon imaninsa gwargwadon haskensa manzan Allah ya ce wani haskensa ya kai girman dutse wani haskensa ya kai girman laƙumi wani haskensa ya kai tsayin mutum manzon Allah ya ce wani kuma haskensa a jikin yan yatsunsa yake ma yana tafiya yana ɗaukewa yana girgiza yatsan hasken yana dawowa hasken haskakuninka ne kenan to kun ga imanin bai gama a nan duniya bai gama samun ayyuka na kwarai ba saban Allah ko da ya aiki na kwarai din saban da yake yi yana rage imaninsa imanin ya yi lota yawa ya yi ƙasa saboda shi dama imani yana karuwa ne da karuwa aiki kuma yana raguwa da sabawa Allah ta'ala imanin mutane kenan imanin annabawa kuma kullun karuwa yake baya raguwa imanin mala'iku yana nan dindindin baya raguwa baya karuwa dindindin haka yake kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan dan adam ya aikata wani abu na zunubi wani digon baki zai zo ya diga a cikin zuciyarsa bakin yana ƙara diga in ya tuba sai a yafi a goge wannan bakin in ya sake aikata kuma bakin ya yi ta diga har ya zamo zai aikata mummunan aiki tun da yana yi a ɓoye saboda imanin ya zagonye zai iya fitowa a bayyane ya yi don a ce shi ne ma ba damuwarsa ba ne manzon Allah ce humul lazina humul lahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun su ne wanda Allah ya ce abinda suka aikata ya yi tsatsa a cikin zuciyarsu ko suna kallo ana aikata kallo suna aikata abin ma ba su damu ba saboda imanin ya ƙare a zuciyar gabaki ɗaya? Allah ya mana kariya saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce tamshuna bihifin nasu ne ta da ila ilal islam hasken ana nufin nuru hidaya ne na shirya ne Allah ta'ala zai sanya musu haske daga an ce abu kaza daidai ne sai ga suna ta ɗauka sakamakon imanin da suka yi da manzan Allah to da Allah ta'ala ya ce su ji tsoron Allah ko kuma mu ji tsoron Allah gaba daya abinda ake nufi da takawa malam ibnu habib yace an taf'al ta'atillah ala nurin min Allah tarju fawaballah wa an tatruk ma'asiyati Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah ka bi abinda Allah ta'ala ya faɗa sakamakon ya zo a cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah shine nurun min Allah domin samun sakamako a gurin Allah da tsammanin sakamakon sannan da barin abinda Allah ta'ala ya ce a bari bisa ga Allah ya faɗa a ƙur'ani manzon Allah ya faɗa dan tsoron azaban Allah ibnu habib yace shi taqwa mala abdullahi dan uwar yace at-taqwa shine al-khawfu min al-jalil wal amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal idadu yawm al Ya yace jin tsoron Allah ta'ala da kuma abin da ya shafi aiki da abin da aka saukar na alkur'ani da hadisan manzon Allah wal amalu bit-tanzil da kuma yarda da abin da Allah ya baka da komin karancin abin ka yarda Allah ne ya baka ka samu shukura da godewa ni'imar Allah Ya ce da kuma tanadi domin ranar alkawari na alkiyama alwa'ad alkawarin rahama alwa'id na azaba domin tanadi da barin saba wa Allah don ranar azaba ranar sakamako ranar tashin alkiyama malam Abdullahi la'idan Umar ya ce wannan shine ƙawa. mahmudu gumi a cikin tafsirin shiraddul azhan ila ma'anil qur'an yace taqwa shine imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi misaltuwa da dukkan al'amuran da Allah ya umarni a yi da kuma nisantan abin da Allah ya hana ya yi tsawa a ka'i, akwai inda ya ce waje tinabu amma na ha'anhu waza jara da nisantan abin da Allah ya hani a ka'i kuma ya tsawatar to inda ka samu wannan to ka zama mai takawa ya zamo kuma manzon Allah ce mana a takawa hahuna takawar a zuciya ce to idan mutum ya ce maka wane ka ji tsoron Allah ba yana nuna ya karyata ka bane ko wani abu irin yadda mu muka dauki abin al'ada yau idan ka ji mutum ya ce wane ka ji tsoron Allah fa to fa a tsarin mu al'adance ko ya zuba wata bazawarar ƙarya ko kuma ya aikata wata kasassaba ko ya aikata wani gulungun dima to sai ce wane ka ji tsoron Allah amma Allah ta'ala kan manzan Allah ma na cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuqil kafirin wal munafiqin inda suka ce dalilin saukan wannan aya suka ce yanzu abinda zamu yi manzan Allah duk masu imani ittabi'u sabilana wal nahmil qatayakum ku ku bi hanyar mu wala duk kusakulan ku zamu dauke Allah ta karya suke yi wa ma hum bihamilina min in min shay'in innahum lakazibuna su ma ba za su iya ɗauke nasu ba ƙarya suke yi to irin wayannan maganganu da suke ta faɗa wai don su ja manzon Allah Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina ya kai annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah kada ka bi kafirai da munafikai inji Allah ashe yanzu in ka ji an ce maka wane ka ji tsoron Allah to san ka ake yi in ka yi tafiya hadisi ya inganta a cikin amalul yamu wallai na ibnu sunni albani ya inganta ta cikin silsila a sahiha idan ka zo gurin manzon Allah ka ce ya manzon Allah zan yi tafiya abinda manzon Allah zai gaya maka sai ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzuri da tsoron shi sannan in ka zo daga cikin addu'o'in da za ka yi hadisi ya inganta a sunan tirmizi sahihu sunan tirmizi idan ka hau kan abin hawa za ka yi tafiya bayan ka yi addu'a sai ka ce Allahumma inni as'aluka min safari hazal birra wa taƙawa, ko kuma min safari na hazal birra wa taƙawa wa min al'amali matar ba. ina ka roki tsoron Allah to ya zamo duk inda yake ka ji tsoron Allah in a cikin mota ne ka ji tsoron Allah wannan shine mafita inda mutum in ya ji tsoron Allah zai san mafita Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in dai arziki yake so ji tsoron Allah to sai Allah ta'ala yace lalle Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai rahama ne qala al-musannif rahimahullah wannan malamin Allah ta'ala yi masa rahama yace karkashin abin da ya shafi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yace man saddaqatum billahi ittaqullaha dimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi ku ji tsoron Allah wajen misaltuwa da ƙoƙari akan abin da Allah ya umarni da kuma nisantar abin da Allah ya hana ya ce wa dawamu wasbatu alal iman ku dabbata dindindin ku tsayu a kan imani ya ce in kun yi haka yi utikun kiflaini min rahamatihi ay yi utikun da'ifaini min rahamatihi Allah zai ba ku lubi guda biyu na rahamarsa wa yaj'al lakum nuran na bihi ay wa yaj'al fil akhirati nuran tamshuna bihi ala sirata alalan tashin alkiyama Allah ta'ala zai sanya muku haske ku rika tafiya da shi akan siraɗi kamar yadda muka yi magana haka wannan malamin ya fassara sannan wa yaghfir lakum ay wa yaghfir lakum ma aslaftum min ma'asi kuma Allah zai gafarta muku abin da ya gabata na saban da kuka yi kun ga wallahu gafurur rahim ai azimul maghfira wasi'ur rahma ubangiji ta'ala mai yawan mai girman gafara ne kuma mai yalwar rahama ne Allah Allah ta'ala ya ce wa rahamati wasi'at kulli shay rahaman ubangiji ta yalwaci dukkan komai ga baki daya to yanzu wannan aya abinda take karantar da mu mu dawwama akan imani duk abin da Allah da manzon shi suka ce mu dori a kayi mu bi idan da mun kauce to mu yi kokari ai mutum ya aikata mummunan aiki sai ya tuba wa Allah a wani wuri Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canza masa munanan su zamo kyawawa inji Allah saboda haka nan a duniya ba mai yalwar rahama ba mai yalwan gafara duk abin da kake nema na yalwa na gafara nemi a gurin Allah ba mai gafarta maka zunubanka in ba Allah ba koko hadisi ya tabbata a cikin littafin babban malami imamu darami a cikin sunan darami lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garin makka sai kafiran makka suka ce manzan Allah abinda muke so ka mana ka yi addu'a Allah ya mai da dutsen safa ya zama kuɗi ya zama zinariya in kai muka ga ya zama kuɗi to wallahi za mu maka biyayya manzon Allah ya yi addu'a ya ce ya Allah ka karɓi addu'a ta a mai da wannan dutsen ya zama kuɗi sai Allah ta'ala ya turo mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah ya ce ya Muhammad inna rabbaka ya salam ubangijinka yana gaishe ka ya ce gaishe ka yana amsa yana karanta maka sallama kamar ka ce wane yana gaishe ka amma ga abin da Allah ya faɗa ya ce in kana so a mayar da wannan dutsen ya zamo gaba ɗaya zinariya ya zama kuɗi Allah zai maka ba tare da ɓata lokaci ba amma cikin biyu ka zaɓi ɗaya ko a mayar da wannan dutsen ya zama kuɗi ko kuma a bude maka ƙofar rahama kofan tuba wanda daga kai har al'ummarka gaba ɗaya idan suka yi zunubi idan suka tuba Allah zai karɓa sai manzon Allah ya ce na zaɓi a buɗewa al'umma ta kofar tuba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga manzon Allah yana tausayin mu ko shi yasa Allah ya gaya mana siffansa a Qur'ani azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzon Allah ya ce misali na da al'ummata kamar mutum ne ya fula wuta hadisin ya inganta yana sahihul bukhari da muslim da sunan ibn abu dawud mutum ne ya fula wuta lokacin da ya fura wuta sai kwali su fito ina yin sun ga haske za su rika zuwa ba ga shi yanzu kwali suna ta zuwa nan ba akwai haske to ko da wuta aka fula mai ci balbal ai za su zo wasu kuma aka za ga suna ta fadawa ciki manzon Allah ya ce mutumin da ya fula wuta daidai lokacin da ya fula wannan wutar kwari sun zo suna ta kokarin fadawa da fari yace mutumin yana tunkuɗe su saboda kar su fada wannan wutan yace wallahi haka nake da al'ummata ga haske na zo da shi amma mutane suna kokarin fadawa cikin halaka ni ko ina ture su su kuma suna cewa dole he sun fada babu al'ummar da Allah ya wa rahama da alkhairi kamar mu al'ummar manzon Allah tuban nan da muke kallo da Allah ya ce shi mai yalwan gafara ne mai gafarta zunubai ne akwai zamanin da aka yi su kuma yadda za su yi tuba shine in ka tuba ka kashe kanka Allah ya karba Allah ce fatubu ila bari'ikum me za su yi faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim su idan ka ce ya Allah zunubin nan da nayi Allah na tuba sai kuma kai kokarin kashe kanka to amma mu duk abin da ka yi babu wani bin kadu ba sai ka ce wani ya bi ma kadu gurin Allah ba ba ruwanka ba irin mutum bane kai masa laifi ko kamar ta'adi a ce ai sai an tura wani wallahi wani yana da wuyan sha'ani in ba su wani ba wallahi zai yi kara ko kuma ya ce ai yayi karan ka je ku daidaita da dan sanda ya fora ka to Allah kai daya zaka tuba ya ga zuciyarka ya gane cewa ka tuba kuma Allah ya karbi tubanka ba wani magana saboda haka Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai rahama ne Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sabihi wa sallam ya gaya mana hadisi ingantacce ya inganta yana sahihul bukhari yana sahihu muslim hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi abdullahi bin qais kenan Manzan Allah ya ce salafatun yu'tauna ujurahum marrataini yace mutane guda uku za a ba su ladaddakinsa har sau biyu na farko manzan Allah ce rajulun min ahalil kitabi amana bi nabihi wa amana bi falahu ajrani mutumin da da ahalil kitabi ne ba ya gude ne ya yadda da manzansa annabi Musa sannan ya yi imani da ni manzan Allah ce yana da lada biyu mun ji daya na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdun mamlukun da bawa da aka mallake shi bawa ne adda haƙƙallahi wa haƙƙa mawalihi yana ba da haƙƙin Allah duk da yadda yake ƙarƙashin wani yake yana bauta amma bai hana shi sallar jam'i ba duk da yake ƙarƙashin wani yake yana bauta amma bai hana shi sallar nafila ba duk ta kula masa da yayi sai ya samu lokacin da zai yi walha sai ya samu lokacin da zai alkhairi a rayuwarsa manzon Allah ce wannan yana da lada biyu ga ladan biyayya ga shugabansa da ya saye shi ga kuma ladan biyayya ga Allah na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutumin da wa rajulun addaba a fa ahsana ta'dibiha da mutumin da ya lalatar da baiwarsa ya ba ta ladabi mai kyau ga kunya ga addini ga duk abin da zai yi sannan thumma a ataqaha ya yanta ta sannan bayan haka kuma ya aular da ita ga ladan ladabtarwa da ‘yantawa ga kuma ladan aular da ita da ya yi, in ji manzan Allah ya ce waɗannan mutane guda uku suna da ladar ladaddaki guda biyu. Azumin ashura, kafin a saukar da Ramadan, Allah ya umarce mu da yin Ramadan shi ake yi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya samu Yahudawa suna azumin ashura, hadisin yana da inganci, yana cikin muskilul afa. sai manzan Allah ya ce ku kuma sai ya samu wani bayahudi wasu yahudawa ya ce bismillah ga abinci ku zo mu ci suka ce a ah, muna azumi sai annabi ya ce azumin me suka ce azumin ashura goma ga almuharram ba shine ashura ba sai manzan Allah ce dan me kuke azumi suka ce muna tina ranan da Allah ta'ala ya halakar da fir'auna ya tseratar da annabi Musa don murnan wannan ya sa muke azumi sai manzon Allah ce to ai mu muka fi dacewa da mai wannan azumin don mu annabi Musa annabin Allah ne manzon Allah ne ni ma annabin Allah ne manzon Allah ne ai fa nahnu aula bi Musa da rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wani sahabi ya ce ka bi zagaya ka ce yau ne ranar Ashura wanda ya ci abinci ya wuce wanda bai ci ba ma ya wuce mun ji wanda ya ci abinci ya wuce wanda bai ci ba ma ya wuce haka sahabbai wanda bai ci ba ya wuce wanda ya ci ya wuce ana yi da shekara ta sake zagayowa akai hadisi ya inganta yana nan a cikin sahihu muslim sai wani ya ce ya manzan Allah to ka ce mu saba wa yahudawa su ko suna yin azumin ranar goma sai manzan Allah ce in Allah ya yarda idan shekara mai zuwa ta sake dawowa za mu ran tara mu ran goma shekarar da ta dawo manzan don mu saba wa yahudawa kenan kafin shekarar sai Allah ya karbi ran manzan Allah to dalilin wannan sai ya zamo yanzu wasu suna yin ashura da tasu'a don manzan Allah ta in shekara ta dawo za mu ran tara mu ran goma to da aka saukar da azumin watan ramadan kafin wannan magana kenan sai aka saukar da ramadan sai manzan Allah ce to jama'a wancan azumi da kuke yanzu ya zama sunna ga ramadan ya zo yanzu da wancan shine a matsayin farilla na dole da annabi ya umarni ya ce wanda ya ci ma ya wuce wanda bai ci ma ya wuce muna fahimta za ku ji inda za mu jona da yutikun kifileni min rahmatihi ana cikin haka sai manzon Allah ce to yanzu an saukar da wata ramadan bayan an dawo madina kenan ya ce yanzu ramadan shine farilla wancan ya zama sunna to yanzu da wancan shine farilla kenan ashura da manzon Allah ce ayi dole to sai ya zamo da rana kuma ya ce wanda ya ci ya wuce wanda bai ci ba ma ya wuce to yanzu baka samu daman ganin watan ramadan ba baka ji labari ba ka je ka goge wuya ka ci dan wake ka sha shayi sai daga fito sai aka ce maka ai an ga wata kai ko baka da labarin komai to daga sannan sai ka wuce mun fahimta ko saboda malamai suka ce hukumul fardu la ya taghayyar wancan da shine a matsayin farilla yanzu wannan ya dawo to hukuncin farilla ko baya canzawa kun ga wancan abin da kai da ana yin ashura ga yanzu ramadan ya dawo waɗanda suka yi waɗansu ma suna da talin lada guda biyu ga ladan wancan da suka yi da na farilla na ashura ga kuma ladan wannan mun fahimci wannan da kyau ko ga kuma waɗanda da suna yin sallah lokacin ana yin sallah amma inda ake kallo baitul muqdis ake kallo sai Allah ta'ala ya ce kannara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa aythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra lokacin sai ana cikin sallah sai aka juya sai aka kalli Ka'aba Allah ya ce a kalli Ka'aba to da ladan wancan sallah da suka yi na kallon Baitul Muqdis da ladan juyawa da aka yi na ka'aba dukkansu za a ba su lada a gurin Allah libi guda biyu ba za a ce wancan din da haka ne an zirɗe ladan ba mun fahimci wannan ko Allah ya mana alkhairi mu duba tafsirin Imam bagawi da tafsirin babban malami Imam Shaukani Fatahul Qadir Aljami'u, Baina, fannai riwaya wa diraya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadisin ya inganta yana bukhari yana muslim fiyayyen halitta alkhairin Allah ya kai masa shi ma hadisin abu musa manzon Allah ce masalul musulmi na wal yahudi nasara misalin musulmai da yahudawa da nasara ka masalin rajulin ista'amala qauman ya'maluna lahu amalan yawman ila al-layli ala ajrin ma'lumin muna ji jama'a yace kamar mutum ne kana da katuwar gonanka sai ka samu masu noma ka ce nawa za ku nome min ko kuma ka ba da aikin wuni ka ce in kuka wuni zan ba ku naira kaza amma da sharaɗi fa in dai ba ku wuni ba ba za ku samu lada ba ba zan ba ku ko kwandala ba suka ce mun yi alkawari za mu wuni in ba ba ku ne ba za ku samu ba suka ce mun yi alkawari sai suka kama aiki suna aiki suna aiki suna aiki sai da suka kai azhar sai suka ce a'a mu ba mun gaji sai mai gonar ya ce ku kalisa ko mai wannan aikin ya ce ku kalisa wannan aikin zan ba ku cikakken lada dama kuma an yi sharaɗi in dai ba su kai faduwar rana ba ba su samu lada ko kaɗan ba ba za a ba su ko ƙwandala ba shi kenan suka ce a'a su kan ba za su iya ba sun sau ladansu gala su bari gaba ɗaya babu ladan sai suka tafi manzon Allah ce to yahudawa nan sai wasu mutane kuma suka zo suka ce su ma suna neman aiki a basu aiki sai suka karba yace mai gwana yace to kun ga aikin nan wasu ne suka fara amma dama mun yi sharadi in ba ka ba ba lada ba za a ba da kokon dala ba suka ce duk sharaɗin da aka yi mun yi alkawari za mu bi to za ku fara aikin nan daga inda suka tsaya zuwa faɗuwar rana za a ba ku cikakken lada har da nasu suka ce mun aminta ai an rage mana aiki ma suka kama suna yi suna yi sai da aka yi sallar la'asar rana ta ja suka ce kai mun gaji ya ce ku tsaya fa ku karisa zuwa faduwa rana suka ce a'a mu a ba mu sakamako ya ce alkawarin da muka yi fa kun ce in ba ku karisa zuwa faduwa rana ba kan da ba ku ko kwandala suka ce to mun saula don mu karka ba mu in ga dama sai kuma wasu suka zo daga ƙarshe lokacin rana ta yi ja mun fahimta suka ce aka ce to ga aiki an samu wasu da suka yi sun kai kaza wasu sun kai kaza amma yanzu dama a kaza aka yi cinikin aikin in kun ƙalisa lissashi zuwa faduwar rana za a ba ku cikakken lada hada na waɗancan gabaki ɗaya sai mu ne manzon Allah al'ummar manzon Allah sai muka kama kitir kitir mun zo a ƙarshe kuma rana ta kusa faduwa alkiyama ta kusa kuma za a ba mu lada kwatankwacin na waɗancan gabaki ɗaya in ji manzon Allah ƴan uwa mun ji wannan hadisin wannan hadisin kuma ya inganta yana bukhari muslim ibn maja abu dauda tirmizi nasa'i duk kutubu sittan nan yana ciki saboda haka kun ga wannan falala ce sai manzon Allah ya ce nahanul akharin ya ce mu ne na karshe wajen zuwa kuma mu ne muka fi ɗiban kaso mai yawa wajen lada na gaya mana da yawa daga cikin waɗanda suke da suna kan addinin yahudanci irin su abdullahi bin salam bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Auf bin Malik al ajjai yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzon Allah yace ya ka au zo ka raka ni wani wuri yace to mu ina ne yace mu je dai suna tafiya sai da suka je har cikin coci coci manzon Allah ya shiga ya samu wani babban fada ko babban fasso yana musu lacca sai manzon Allah ya ce tsaya ina da magana hadisin yana cikin musnad imamu ahmad bin hanbal sai ya tsaya ya ce akwai maganar da zan faɗa guda ɗaya ku ji manzan Allah fa ya ce a cikin kunnan jama'a waye zai yarda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya yarda ni manzan Allah ne na amince masa na lamunce masa gobe kiyama zai shiga cikin gidan aljanna sai coci ya yi shiru fasto ma yi shiru manzon Allah ya sake wannan yekuwar Abu bin Malik yace shi da yana zaune tare da manzon Allah zuciyar tana ta dar dar dar to tafiya ce da manzon Allah sai da manzon Allah ya kira uku ya ga shiru ba kowa sai ya juya baya shi da Abu bin Malik sun kama hanya kafin su fita sai wani mutum guda ɗaya ya miƙe Abdullahi bin Salam yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma da shine babban malamin su wanda in ka ce waye malaminku na kirki dan kware dan kirki za su ce Abdullahi bin Salam yanzu daga lokacin da ya mutunta in aka ce meye labarin bin Salam sai su ce ai wannan dan sharri ne sai da ya musulunta ya fito sai yake gaya wa manzon Allah ya ce wallahi na san ka fiye da yadda na san ‘ya'yana ya ce don ‘ya'yana sai da na haife su na san su kai kuwa tun kafin daga na ganka na gane yadda na karanta siffarka a cikin littafin attaura daga ganinka na gane cewa kai ne manzan Allah kai ne annabin ƙarshe Allah ce ya hum kama ya arifuna hum. sun san su fiye da yadda suka kamar yadda suka san yayansu amma Allah ce wa inna fariqan minhum fa la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wasu bangare daga cikin su kuma suna boye gaskiya alhali sun san cewa shine manzon Allah addinin da yazo da shi shine gaskiya bahira yana zaune shi ma a coci wata rana tun banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karami suna tafiya tare da baffansa Abu Talibi sai ya hangi manzan Allah yana cikin coci fa suna wucewa kan hanya sai ya ga manzan Allah sai ya tsaya sai ya fito ce kai ku tsaya matafiyan nan sai suka tsaya sai ce na za ku je suka ce za mu je guri kaza ne sai bahira ya gaya wa manzan Allah ya gaya wa Abu Talib ya ce kaga wannan yaron da yake tafiya da shi a ina ka samo shi ya ce wannan yaro malaya ne na rike shi amana ne ya ce to abinda zan gaya maka kada ka yi wasa da shi kar ka tafi da shi wannan gurin ƙarshe inda za ka je da shi in aka samu waɗanda suka gane waye shi za su iya yi masa illa kun ga ashe kenan shi ma ya karanta a cikin littafinsa na attaura da kuma injila ga baki ɗaya na siffar manzon Allah har suna gane manzon Allah amma wanda Allah bai bayi shirya ba ba zai shiri ba yanzu Abdullahi bin Salam ba gashi ba ya zamo yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ba shiriya shi yasa wata rana wani daga cikin Yahudawa yayi sata suka ce su yanzu abinda suke so suna so a je a yi musu hukunci da littafin Allah a da littafin su suka je gurin manzon Allah manzon Allah ce ku ɗauko a tauran suka ɗauko. a lokacin sai suka rufe gurin da yake magana a kan satan a wata riwayan na maganan jifa ne na rajamu idan mutum ya yi zina yana da mata he suka rufe gurin he suka karanta gefe da gefe to abdullahi ibn salam masanin littafin at-taura ne yana gurin sai ya buge hannun wannan mutum ya tsokale mai baki ya daga ga gurin nan ya karanta gurin da kansa ya ce a cikin attauran ma ga irin hukuncin don tambayar manzan Allah suka yi suka ce menene hukuncinsa a attaura manzan Allah ya tambaye su suka ce hukuncinsa shine za a ɗan masa bulali ne a fola shi da aka zo da attaula aka rufe wa wannan gurin jifan abdullahi bin Salam ya tona asirinsu saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana magana a kan abin da ya shafi imani duk lokacin da aka yi maganan inda kana neman shirya shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce mu ne na ƙarshe kuma mu ne waɗanda muka samu galaɓasa da ladan hadisi ya inganta na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir ɗan abdullahi yana sahihul bukhari yana hadisi na 2271 annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce misali na da sauran waɗanda suke al'umma ga baki ɗaya in ji manzan Allah yace inna ma matsali wa masalul anbiya'i qabli yace misali na da sauran annabawan da suka zo kafin ni karajulin bana daran fa akmalaha wa hasanaha hadisin jabir yace kamar mutum ne da ya gina gida ya kyautata gidan ya mar kyakkyawan fenti illa mawdu'u labinatin fa ja'ala an-nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa na laula mawdi'u labina suna ta mamakin gidan yadda gidan ya yi kyau amma ga wani bangare ba a gine ba gumbe fito bari ɗaya ba ba a saba kowa zo zai ce gidan mai kyau ne ce ta da an gyara wannan gurin ai da zai fi kyau manzon Allah ce to zuwa na ni ne na gyare komai ga baki dai ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka hadisai da dama da suke magana akan imani da manzon Allah akwai hadisi na gaba hadisin Jabir shi ma anna jabir bana abdullahi al-ansari radiyallahu anhu jabir dan abdullahi yadda Allah tabbata a gare shi yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana manzon Allah ya fito gurin mu fa qala sai manzon Allah yace inni ra'aitu fil manami ka anna jibrila inda ra'asi wa mikala inda rijlayya yace na gani a cikin bacci na kamar ga mala'ika jibril a kaina yana tsaye ga mika'ila kuma ta wajen kafafena sai mala'ika jibril ya ce wa mika'ila buga masa misali ko ko mika'ila ya gaya wa manzan Allah ya gaya wa jibril buga masa misali ya ji kunnansa ya ji ya kula wato kwakwalwa shi ta ɗauki wannan abin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ci waɗannan mala'iku guda biyu suna magana sai ya ce ga irin abin da suke faɗa in ji manzan Allah ya ce ah, ya ce misalin ka kai manzan Allah da al'ummarka ka masali malikin ita haza daren kamar wani sarki ne ya gina gida mai kyau muna ji da ya gina wannan gidan sun bana fi ha sai ya gina ɗakuna a ciki ɗakuna ɗakuna ɗakuna daban-daban sun ja'ala fi ha ma'ida sai aka sanya abinci a cikin kowane ɗaki ga soyayyen nama ga duk abin da ake so na daɗi a kowane ɗaki daga daidai lokacin da ya wannan sun ba asa rasulan ya da'un nasa ila ta'amihi sai ya aika mutane ce to jama'a ya tura wani ɗan aika ya ce ka je ka kirawa mutane kowa ya zo ya shiga gidan nan ya kama ɗakinsa ya ci abinci iya yadda ransa yake so ya kwanta ya futa da Allah sarkin ya kyauta ko bai kyauta ba ina ya kyauta to sai ya tura ɗan aikansa ɗan aikan ya bi yana ta yawo gari gari ya ce sarki ya gaishe ku ga abin da yake so kowa ya iya ji daɗi ya zo ya gina gida kowa zai samu ɗaki ba wanda zai saura bai samu ɗakin ba ga kuma abinci mai daɗi kuma ba zai ƙare ba a ciki daga ciki sai wasu suka amsa kira suka ce mu yadda da kira na wasu suka ce kai ƙarya ne du maganar da ka ji an yi kuwa ai ƙarya ne mu ba za mu karɓa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wannan fa mala'iku ne suke gaya wa manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi yace fa minhum man ajaba rasul akwai wanda ya amsa kiran wannan wa minhum man taraka wani ko amsawa sai yace to kun san waye sarkin yace Allahu huwal malik Allah ne sarkin kira ne na Allah yace sannan bayan haka waddar wannan gidan kuma shine al-islam musulunci Allah ta'ala ba shi ya aiko da musulunci ba to musulunci shine gidan wanda duk ya zo ya shiga wannan gidan ai kaga ya tsira in uwa muna fahimta kuma shi kuwa dan aikan da aka aika ya je ya kira mutane shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abincin da yake ci kuma shine addinin musuluncin da dokokin da farillan alwalan da farillan sallan da komai ina ta yin kayan ka zaka samu kanka a natse ya ce to wanda ya shiga wannan gidan idan ya ci wannan abincin da ke gidan ma'ana Allah ta'ala ne ya gina wannan gidan addinin islama manzan Allah ya aika yake kira yanzu kiran bai iso mu mu ina kiran ya iso mu yanzu wanda ya amsa wannan kiran to ya shiga gidan ya shiga ina kenan ya shiga musulunci sannan da ya shiga ga abinci a ciki sai ya ci wasu kan ma da suka shiga kin cin abincin suka yi in ji manzon Allah sun shiga musuluncin amma ba su bauta Allah ba kun ga sun kici ba su samu daɗin ba sai manzon Allah ya ce wanda ku ya ci wannan abincin in dai ya riga ya ci da ya shiga wannan gidan da kalar jannata wa man da kalaha la ya abadan wanda ku ya shiga ba zai fita ba har abada to yanzu wanda ya amsa kiran Allah ya shiga addinin islama ya ɗauki sunnar manzon Allah ya amsa sannan kuma ya yi koyi da su sau da kafa to gobe kiyama ba zai ga wuta ba ma in ya shiga aljanna ba shi ba fita a cikin gidan aljanna yan uwa mun gane wannan hadisin ko Allah ya mana albarka aya ta karshe mai Allah ya ce لئلا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم الله تعالى يتي لألا يعلم ما لم يسكتي لألا سكتي زائدة والمعنى ليعلم don ahalul kitabi su gane cewa Allah ya ƙadiruna ala shay'in min fadlillah ba su da wani iko na komai daga falalan Allah su a ganin su ai su suke kan addini sai Allah ya aiko manzon Allah ya aiko shi da falala a ƙarshen zamani kuma a ƙarshe a al'ummar manzon Allah su ne na ƙarshe kuma su ne mafiya yawan 'yan aljanna hadisi ya inganta a sahihu muslim za mu ji hadisin insha Allah Allah ta'ala ya ce wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man sha. lalle falala ta Allah ce a gurin Allah take yake bayar da ita ga wanda yake so an turo takarda kan abin da ya shafi alkawarin da muka yi na cewa yau za a yi lancin din kwamitin malawi waye cin lantan to ai ya kamata a san cin lanta to cin lantan ko na to ga dai sako nan yana ta zuwa saboda wannan kwamiti na malayu ina ga 'yan agaji sai mu zo mu ci gaba da karba ko za mu yi 'yan dubu dubu su daga hannu 'yan ɗari biyar biyar su daga hannu mu ga dubu nawa za mu haɗa nan 'yan jaka jaka ba su daga hannu ko ba su 'yan daga ba to 'yan dubu dubu su ƙara dubu akan dubu Allah ya mana albarka ina masu karɓar ci gaba taimakon ni bari in fara ni ya kamata in fara bayarwa a tunda ni na sanar a tamurunan nasa bilbirri kaga abun ba zai kiliya ba bismillah malam na'am saboda haka Allah ta'ala ya ce wa annal fadla biyadillahi lalle falala a gurin Allah take yu'tihi man sha'u, shi yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim lalle Allah ma'abucin falala ne mai girma qala al rahimahullah malan yace li alama a ahlul kitab ai إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنه أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بهم ba su da ikon keɓe falalan Allah a gare su kawai su ɗauka su kaɗai Allah ta'ala yake so don haka ma ba yahudu ya ce telesatin nasara ala shai shi ma nasara ya telesatin yahudu ala shai wa hum yatluna kita. Allah ce duk maganar da suke faɗa ba haka ba ne. in ji Allah ta'ala ba yahude ya ce nasara baya kan komai nasara ma ya ce ba yahude baya kan komai to shi ma haka yake gani wai in ya tsayawa kan addinin yahudanci musulmi baya kan komai bai samu falala ba sai Allah ta'ala ce to don ahlul kitabi san cewa ba su da iko akan falalar Allah su dauka su kadai ne masu falala dan sun samu budi da sun yi imani da littafin at-taura yanzu sun yi imani da alkur'ani su ɗauka su kaɗai ke da falala Allah ya ce a wa annal fadla bi yadillahi utihi man yasha lalle falala a gurin Allah take shi ke bayar da ita ga wanda yake so wallahu qassana bi hadhihi al-fadila al-azima min bayni jami'il alamin Allah ta'ala shi yake kebe mu da wannan falala tasa mai girma na musulunci akan dukkan kowane halittun duniya ga baki daya faraddallahu alaihim bi hadhihi al-aya al-karima shine sai Allah ya yi wa waɗannan yahudawa raddi da irin wannan aya mai karimci na irin maganganun da suke faɗa na da can da muka faɗa a wancan ayan na kafafa suna ga cewa ai su kaɗai ne ma kawai suke samu cikakkiyar falalar Allah saboda yu'tikum kifalaini min rahmatihi ko da sun yi imani da attaura ko kuma masu imani da injila sun yi imani kuma sun zo sun shiga addinin musulunci su ga su kadai Allah ya kebe da falala Allah ce a'a waɗanda suka yi imani da alkur'anin ma kaɗai, su ma suna cikin falalan Allah wallahu zul fadlil azim mun gane da fassarar ayoyin kam. Allah ta'ala shine ma'abutin falala kuma mai girma Allah wallahu wasi'ul fadl wal ihsan Allah ta'ala mai yalwa ne akan falala da kuma kyautatawa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abu huraira da jabiru dan abdullahi al-ansari kullum annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi sallah asuba sai ya juyo sai ya ce wane ne a cikin ku ya mafarki in fassara masa lanan sai wani ya ce ya manzan Allah na yi mafarki manzan Allah ce mafarkin me kai ya ce na yi mafarki an yi hadiri ga jimare sannan da aka sake ruwa sai aka sake ruwan zuma dole ruwan zuma in uwa muna ji da aka sake ruwan zuma sai naga wata igiya ta sararo daga sama sai naga kai manzan Allah ka kama igiyan dalak ka tafi sai naga sayyidina abubakar ma ya kama igiyar ya tafi sai naga Umar ma ya kama ya tafi sai naga Sayyidina Usman ma ya tafi naga Aliyu ma ya tafi sai wani ya zo ya kama sai igiyar ta yanke yace wannan ruwan zuman da aka yi sai naga ana tawawa wasu su ɗebi kaɗan wasu su ɗebi mai yawa sai sai na abubakar ya ce ya manzan Allah fansar uwata da ubana zan fassara mishi manzan Allah ce fassara abubakar sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce wannan abin da ya shafi wannan gajimare da ka gani ya zo ya yi limbi ya ce gaba ɗaya shi ne addinin musuluncin ya ce wannan zuma ruwa kuma daga an sake da zuma ya ce alkur'ani ne falmustakasir walmustaƙil wani ya samu da yawa wani kuma ya samu kaɗan in ji manzan na abubakar ya ce sannan kuma wannan igiyar da kaga kuma an salalo da ita ga baki daya yace shine gaskiya kamar yadda Allah ya ce man ya atasim biha faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha yanzu wancan mutumin da igiyar ta goce bata abin nan bai riki gaskiya bane da ikhlasi sai manzon Allah ya ce na Abakar akhta'ata ba'dan wa asabta ba'dan wa akhta'ata ba'dan ka ci wani bangaren wani bangaren kuma ka kuskure sai ce wallahi zan gyara inda na kuskure sai manzon Allah ce ba sai kai rantsuwa ba yanzu abinda wannan hadisin yake gaya mana wa yaj'alukum nuran tanshuna bihi wa yaghfir lakum nuru bi ma'ana alquran inji malan qatada da mujahid da ikrama yanzu musulunci ba zai gudana ba babu karatun alkur'ani da hadisin manzon Allah domin addinin namu addini ne na ilimi shi yasa abinda aka fara saukarwa manzon Allah iqra kai karatu alhali fa manzon Allah bai taba karatu ba bai taba rubutu ba Allah ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilu amma duk da haka Allah ta'ala ce annabi ya karatu yanzu kun ga an tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro ana nufin mu din mu yi karatu ne to kai tsaye addinin baya gudana babu karatu shi yasa babu haske kaman alkur'ani Shi ne littafin da zai haska maka hanya ka gane inda za ka bi a nan duniya kuma gobe kiyama ka gane inda za ka tafi gidan aljanna gidan morewa saboda ka yan uwa mulki alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rikon alkur'ani da sunnan manzan Allah da aiki da shi shine zaman lafiyar musulmi kar ka ɗauka karatun ban kaɗan taba za ka ce ai na samu na sallah ai duk ƙur'anin ma na sallah ne ko ina ka tsaya da kyau kuma wallahi idan ka yi wasa a wannan rayuwar duk abin da yake ci ka tabbatar ka iya karatun littafin ka alƙur'ani in dai baka iya karatun littafin ka ba duk inda ka kama digiri kai masa kai in dai baka iya alƙur'ani da hadisin manzon Allah ba wallahi kana nan har yanzu a jahili ko ba gaskiya bane kana nan a cikin jahilcinka saboda haka nan kar kuma ka ce wallahi mu ma muna son karatun nan kasuwa ko office ban samu dama ba wa gaya maka kana nan da dama shi karatu da kake gani dan hagu ne dan ba abin da ya fi shi wahala shi yasa ake ga masu kame kame suke ta kame kame mutum bai iya karatun qur'ani ba bai iya hadisin manzon Allah ba rana ɗaya wai ya zama zakiru shi yake son manzon Allah daga nan shikenan wai shine malami shine zakiru walla inda da haka ake zama malinta da yanzu ba a samu mai shige sallah ba ko ɗaya da malamai sun kare a ce kowa da ya tashi rana ɗaya zai zama zakiru zai zama malami da yanzu ba mai shige mana sallah to abin da ya sa karatun yana da wahala shi yasa kama shi kun san duk duniya ba abin da ya fi karatu wahala karatu yana da wahala saboda haka duk da wahalansa kuma babu abin da ya fi shi daɗi saboda shi ke sa A karatun alkur'ani da shi ke kare mutuncin addinin ko kwa duk inda ka samu babu karatun alkur'ani babu karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga addinin musulunci bayi da mutunci a gurin musulman su dai an haife su ne a cikin musuluncin amma ba a san yadda za a yi ba lokacin sallah har sai ya fara wucewa cewa a fa ta yi azumi mutum ya ce maka ba zai dauka ba shi sai ya gani tuldu a tillaro ba da gangan kawai ka ga mutum cikin watan ramadan yana ta ɗiban ruwa yana ta ɗaukar ruwa kawai to abin da yake kawo wannan rashin ilimin ne ya hana mutuntuwar addinin a gurinsa kuma baka isa ka kawar da shi ba akan abin da yake kayi saboda babu ilimi ne amma idan ka dubi abin da ke tafiya a ƙarƙashin irin waɗannan abubuwa ‘yan uwa don Allah jama'a kai a matsayinka na in ka ce ba ka izala ka ce kun sa wanda suke cewa watan ai watan yan izala ne to sauran yan ɗari kun ma da malaman su duwa kai suke to kai wanda kake haka kawai da wa za ka yi koyi da ra'ayinka ko to saboda haka yan uwa ya kamata mu kula mutuncin addini shine karatun alkur'ani da sunnan manzon Allah da aiki da shi da za a yi karatun ma babu aiki da shi to aiki ya ɓaci wani malami yake cewa al'ilmun bila amalin ka jasadin bila ra'asin ilimi babu aiki kamar gangan jiki ne babu kayi dai amfani kun ga ba zai amfani ba an samu taimakon kuɗi naira dubu da hudu da ɗari da ko da saba'in kai dubu ashirin da ka da ɗari da saba'in allah da alkhairi malam da kuka yi na mata nawa aka samu bana mun cinye ko au ba yi ba nawa aka samu to in ya fi haka da'ir ka faɗa mana ba mu dai Allah ta'ala ya sa mana a mizanin mu na aiki na kwarai <laughs> Allah ya albarka Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu abinda muka yi dai Allah ba mu lada kuskuren mu Allah gafarta mana rayuwar mu Allah ta'ala ya sa alkhairi da albarka a cikin ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid an samu kari ne bayan gama da ita tana can wannan suna neman alfarma ne na a tambayan da 'yan uwa suka yi bisa wani ko kuma suna magana ne akan menene ya faɗi to wani dai ban yi son faɗa ba ba zan yi tikiya a masallaci ba don manzan Allah ne ya ce duk wanda yi tikiya a masallaci me za ka ce <laughs> ya ce don ba a gina masallacin don haka ba amma da ya ce yana neman addu'a kiɗinsa da ya faɗi balin masa addu'a to ya Allah wannan kiɗin motan da ya faɗi irin sanson nan ne kila ko Allah ka sa a samu Allah ka sa a samu wannan kiɗin wannan shine abin da za mu yi muna addu'an Allah ta'ala ya sa ka samu wannan kiɗin naka amma mu ce za mu tallata ciki a masallaci annabinmu ya hana mu ko kwa wannan kenan Allahumma izzil islam wal muslimina wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sul ibadakal muwahhidin addu'o'in mu Allah ka amsa mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana da mana da muke ciki Allah ka sa albarka a cikin ta rayuwar mu Allah ka sa albarka a ciki ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da dukkan ayyukan mu na alkhairi marasa lafiyar mu ya Allah Allah ka ba su lafiya bi rahmatika nastafisu ya hayyu ya qayyum ya zal ikram an samu kari ko sun zama dubu ashirin da biyar kenan ashirin da bakwai ko Allah ya sa albarka saboda haka Allah ya sa mana ayyukanmu na kwarai a cikin mizaninmu na aiki na kwarai ya Allah ka mana hisabi hisabi mai sauki Allah ka mana baiwa da ikhlasi waɗanda ke ta addu'o'i Allah ta'ala ka biya mana bukatunmu ga baki daya rabbana ghfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wala sa'aban illa ma ja'altahu sa'aba akwai yaduna da suka samu aiko anta taj'alu sahla idza shi'ta sahla wa anta taj'alu sa'aba idza shi'ta sa'aba Allahumma ja'al as-sa'aba sahlan wa la sahla sa'aban ya rabbal alamin subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa rahmatullahi wa barakatu.